suna da niyoyi da yawa masu kyau amma ka san shi mulki wani lokacin zaka ga ba mutum ɗaya bane yake yin shi zaka ga mutum yana da niyoyi masu kyau kamar niyoyin shi da ya taho da su masu kyau ne da kudurce da kudurce da ya taho da su masu kyau ne to amma akwai tarnaki da yawa a cikin tafiya akwai da baibayi da yawa wani lokacin za ka ga kana da niyoyi da yawa masu kyau mm. amma baka da masu mataimaka mm. ko masu ba da shawara ko kuma masu ba da shawarar su ma suna da wata niyya ko ta wata biyan bukatarsu da sauransu mm. ta daban a ga yanzu kamar rigimar da aka tawo ta ƙananan hukumomi ba su yancin eh, kansu da sauransu da wane ne da aka tawo aka yi ta tafiya suka ce gwamnoni suka ce ba su yadda ba ya waye ya bisa a hankali ya ce a tafi kotu aka je a kotu har aka samu nasara a kai wina to ni a iya sanin da neman shi yana da wahala ka ga ya sa abu inda ya tabbatar da abin nan zai amfanar da al'umma to bai cika komawa baya ba ya ƙi yinsa ya ƙi yin abubuwan da ya kamata a ciki kuma tun da ya fara gwamnati za ka je yana cewa ya ba da ministoci yanzu yanzu an zo an shekara ɗaya da wata hudu na tabbata kwanan nan za ka ga kila zai fara bincika su me suka yi wani irin cigaba suka kawo wani irin cigaba suka samu to don shi mutum ne in ya baka aiki zai bincike ka ya ga abin da ya sa kaɗin nan shin kana yi ko ko baka yi idan kuma ya tabbatar da baka yi to baya cewa a'a bari sai gobe wai a cire ka a'a yau ya kama ka da laifi yau zai cire ka yau kuma yana iya ba wani wanda yake ganin zai iya in kaga kuma an samu delay akan wannan to kila wanda aka kawo yana da shakku akan shi ko yana da doubting akan shi so saboda haka ba zai saurin tura wannan abubuwan ba kuma mutum ne mai bin doka akwai abubuwa da suka faru da yawa kamar a ishu na jihar katsina na wata kujera da aka samu challenges da waye kaga da yana so da sai ɗauko wani da ya cire wanda da aka cire wanda ke wurin ya kamata da sai ɗauko wani su amma kaga bai ba sai ya bada time ya bada time ya bada time har dai su katsina suka sake tura nasu nasu dai aka ba shi kuma yanzu in ka duba duk jihohin nan in ka duba muna daga cikin jiha wadda aka ɗan ba mu abubuwa da yawa to addu'ar da muke yi Allah sa wa'anda aka ba mu mukaman nan suka samu su zamanci cewa masu tausayi ne masu tsoron Allah masu imani idan kuma sun tashi yin abun ya kasance sun yi abun a inda ya kamata a yi shi da sauransu mai mulki wani lokacin yana samun matsaloli da yawa amma ba tare da wani shi ba zai iya sani yau yana iya zuwa ya ce yanzu aje je a yi kaza amma to kazan nan da aka ce a je a yi shi mutanen nan sun yi shi ko ba su yi ba to ƙarshe kuma a hidima ce ga wancan ga wancan ga wancan ga wancan yanzu kuma na tabbatar yana da ƙudure-ƙudure da yawa ana cikin tsanani ala halin kowa ya sani ana cikin tsanani na fama da babu zaman lafiya babu abinci wadatacce matsalar tattalin arziki naira ta faduwar darajar ta ya karye to abubuwa da yawa ga sunan amma mu abinda muka ɗauka kasan kowane shugaba in ya zo da irin jarabawar da Allah yake bashi da kuma yake haduwa da ita wani ya jajirce ya ci gaba ya ta yi iya bakin abin da yake yi wani kuma ya zaune ya ma nuna kamar ba zai iya ba ko ya gaza da sauransu da wani matsalolin da ke tattara a cikin ita kanta gwamnatin idan da za a je a buɗe ma mutum ita ya gani tunda shi ma da kila <coughs> sadda yake kamfen ba haka ya zace bai kwata-kwata bai kila bai san bai san haka yake ba da sauransu da wani yasa kullum ka je na <clears throat> magana cewa shi ba kuɗi ya zo nema ba kuma har yanzu dama ita adawa mulki ko a gidanku kana iya samun ka ga wani uwa ɗaya uba ɗaya ma baya ra'ayinka yawa ba jito amma zai iya zuwa ya bi wani wanda yake ganin zai iya yake so ko kuma zai iya mashi da abin da yau ballanta ba kuma a siyasa <laughs> yauwa tun da yanzu na tabbata in mutane dai suna ganin ana ta tafiya a haka ana ta tafiya ana ta tafiya ana cikin jin jiki amma da ikon Allah da ikon Allah har da na rasulullah sallallahu alaihi wasallam za a samu sauki da izinin Allah eh, da izinin Allah za a samu sauki yawa izinin Allah ba za a dawo a ce gwamma abin da ya wuce baya ba da iko Allah ba za a yi ba eh. kasa ita gwamnati inda za ka ba da aiki hmm. ka bibiya abin da ka bayar hmm. to ina mai tabbatar maka za a samu cigaba hmm. yawa akwai wani labari ma dan da yanzu bai kamata in faɗe shi a media ba haka <laughs> da sauransu da waye haka da na baka shi kila in ya kasance to ka ce a ah, to lalle gila yawa to kaga in ka gan ra'ayi da ainihi ya bayyana sai ka tuna da sai ai ko akwai wata magana ko da da aka so a faɗi kuma dai ba a faɗe ta ba amma dai za ta kasance yanzu ta tabbata kila insha Allah gaskiya ne to muna godiya kwarai da gaske bisa ga amsa ga ita mu da kai ka zo muka tattauna da kai tsawon wannan lokaci saboda haka sai kai ban kwana da masu kallon to alhamdulillah na gode ma shugabannin wannan gidan talabijin mai alfarma da irin yadda suke zo kuma ina ubangiji allah ya sa mutanen da duk suka shugabanni tun daga kan gwamna sanatoci reps state assembly chairman kansila su dinga tunawa da wannan gidan talabijin mai tarihi kuma su yi kishin a garinsu su kawo wani ci gaba a cikin gidan talabijin dinnan kuma su kula da shi su raya shi don in suka raya shi sun raya al'ummar da ke jihar katsina ga baki ɗaya da kuma waɗanda suke ayyuka a wannan wurin kuma muna kira da babban murya daga gwamnatin tarayya har ta jiha har duk wani kowa ya kasance cewa in an tafi an tafi a dinga baiwaya baya a dinga tunawa da gidan talabijin dinnan na jihar katsina mai dimbin tarihi wanda na tabbata da irin a ce kudu ne irin wannan cigaban da za yanzu wannan gidan talabijin din yake da tarihi yake da asali da yanzu ya wuce yadda ake tunanin shi an samu wasu ci gaba to amma muna roƙon Allah Allah ya janyo hankalin wasu masu tunani wanda kuma suke da kyakkyawan niyya su zo su kawo gudunmuwarsu mu ma Allah ya bamu iko mu gayyato wasu ko ya ba mu iko mu zo mu yi da kanmu ko kuma ya ba mu iko mu gayyato wasu su zo su yi bakin gwargwadon abin da ya kasa kamata a gida na ma kowa fatan alheri allah ya ba mu lafiya da zama lafiya allah ya taimake mu allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya albarka manzo allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala masha allah gode